in na ƙara garin ka zo nan ba makawa zan mai da kai ɗan akuya a yara mana ba damar ka zo kana kana lazumi yara suna zuwa suna damun ka ka ai ai sai dai sai dai hakuri ha wallahi sai dai hakuri kwana biyu wallahi tallahi nake cewa jiya fa na tura maka dubu uku sai kai hakuri a na gani an an bani dan jin ya kai mun wallahi yawa na ce to ni da wani shawara eh na ga harkan nan dai duk da cewa dai na san daidai hakan take ko ba gaskiya ba kamar ya a a haka kuma ka sani na sani eh. me nan <laughs> ka ce ka gano ni a ka ni abun da bai tunda na zo garin na gane dan duniya ne kai ah, ah, ah, eh. a a a a a tabi da kaga alakwaja na irin wannan gunnan gwari na irin wannan amma duk baka mun bayani ba wai wai wai wai wai Allah to yanzu ya kake so a yi yawa abin da isa na tura kan kaga dai garin mu ne nan jajirce gane da za'a yi eh, amma kai ni ni a nemo kwastoma madalla ni na san kuma kuma garin nan ka nemo waɗanda za su zo ko kuwa salamu alaikum <laughs> eh? hmm. malamin ba malami ba bin shaddad Allah bin shaddad bin shaddad eh kul bin shaddad Abu Arkam yawwa <laughs> kawai an gama a'a eh. gaskiya ne ba majalisar bin shaddad to yi kokari yawwa mata za ka kawo sun fi kuɗi ah. sun fi sauran amanna ka ji ka da idan a ka katinin a gane ma dadinka a yaduka wallahi a ah, kana kai da wani kuɗi ba abun karya rike ka je wallahi ina labarin mai unguwa ni fa aikin da nake ma fa ba fana A a'a da Allah ka shigo mun. ka gani kai ka da shi amma kai kai kai me san duniya ne ina san abin hannu yau ai ai da ne duk abun da za a yi duk da ne za a yi ko kuje ba yi a kai dai wannan za ka yi. an gama tara masa girma ko me ka zai yi kar ka bari ga wannan ga wannan an gama ko ba gaskiya ba da koma wata laya yanzu akwai wata akwai wani aboki na mm. na dina cewa in ka ba lafiya zan zan zan zan samu irin aljanna yawa zan samu kafa kamun fa aljanna zuwa da a da Allah ba irin wannan aljannin ba abin nan ai yarinya ce a to shike ko ba gaskiya ba zan san yadda zan yi in sakan kan toshi da turo shi zuwa nan gurin to shike yawa an gama zan samu dubu biyar na dubu biyar dubu biyar eh ka bari ka fara kawo mana Ni ba ni ne hanyar ba. To kuma kai ne hanyar ba zuwa ka ta duniya kanta ba? Sai ka ji ni. To shi kenan. Aka ta mala sai ka ji ni. To. <laughs> Kai jawa, wala ka ta mana. Ha? ka ji ni wala ka ta mana. alhamdulillah ya gida a ah, alhamdulillah masha Allah ya sanyi na shekaru wallahi to Allah ka ba mu cewa lafiya ne saboda annan annabi Muhammad wato ko da ka ina sauri ka a cikin sauri wallahi sauri nake yarinyar guri na ce wato ba ta lafiya Allah nake sa in maza in je in dauke ta in kai ta kemis subhanallah mm. ba lafiya a ba lafiya in ki wuce in ki wuce shi na zamani ko to gashi nan dai ni kana na kasa gane irin yanayin cutar da take damunta to ku al'amarin ku yau abin yara su ta furan fujima kamar yadda malamai suke gaya mana suna furan fujima a cikin wa'anda su suna ganin mun ba maganin su su waye fa a a yi kuma ai ilimi ne wannan ai ba za ka gane ba su kuma malamai suna gane ba ya kamata ka fahimtar da ni ne ma an gane madalla to da za ka bude shawara ta da sai ka je a wani malami da izo mai gari ne ma gaba ɗaya ba shi guri ni kuma na rungume shi hannu biyu biyu haka muke da shi yanzu kaga wannan ai yayi kyau madalla so da ka in dai za ka yadda mu je a kai yarinyar nan iganta isa baki to ba ma kai ba zira ka kaf sun samu sauki to me zai hana ai ya kamata mu mu je mu dauki yarinyar nan kai ta domin a samu mata lafiya ka shirya a alhamdulillah shirye nake a shirye nake shi ba fa ba fa garin nan bane to in dai da sauki za a samu sauki wayyo Allah ai abin da ake nema ne ka shirya ku a ah, alhamdulillah shirya nake ta tashi a'a ah, ki bar shi mana ki bar shi a ah, ina jin daɗin ki amarya na <laughs> ina tashi wallahi kin ba ni da ai ki tashi to sai dai mu yi kai to shikenan sai mu Namun ta babu ruwa. Wa alaikum. Ah, uwar gida da amarya. Sannan ku da aiki. Har ka dawo? Eh wallahi aikin ake ta yi. Eh wallahi. Ka yanzu ku haɗa aikin ba? Wallahi kaga ko girki ban dora ba. Na aika yara siyan nama har yanzu ba a samu. Ba a samu ba? Eh wallahi. Har can gangare sun je ba? Ba inda ba a je ba. Ah, ah. to kun sa abin da za yi? Ko kuɗin ne je in samu namu. Sai gun da zan samu. Mm. gaskiya tana da kirki wallahi to ake ma duk ba ta yanzu ba gashi kun zo kuna ta wasan ku da ba ta irin wani nuna mun wani irin kishiya da amarya ne ko gaskiya ne kin ga wannan shine jin daɗin auren ke hankali na a kwance gaskiya Allah za ta malam abubuwa da sun tsaya cak na yo odar su ga kwanaki to yanzu wannan karan ba na yi oda irin man bulbul na dan waje eh. kwastan ya kama yanzu ga shinkafa da taliya ta kwastan ya kama shi ne ke so a duba a me ya kamata a yi a duba mana Allah ya sa maganin wannan matsalolin komai ya tsaya cak na fahimce ka kai dai matsalar ka ta kwastan shi, ko babban matsala ta yanzu a rayuwa su ne matsalar ka ne ko matsala ta yanzu a rayuwa to alhamdulillah malam kaduna jibiya to ai kai kayan naka duk gas ma ba a kai su ofis din kwastan din ba gasa a daji a aje to alhamma ya za a yanzu kenan gasa a daji a aje ba su je can gidan duwan ba ba su je ba abin da ah, alaji za yi ma aiki to zan ma aikin da ba taba wani shi ba amma fa in ka shirya a shirya nake tsaf an yi yanzu ko na da zan iya kashewa domin in gana magance wannan matsalar yaya za a yi a samu bakin raguni baki wulik bakin raguni bakin raguni za a samu baki wulik bakin raƙumi Allah ran ma kwarai kuwa ni ban taɓa ganin bakin raƙumi a rayuwa ta ba ai wannan aikin sai kuma ya malamai <laughs> ai na san ba za ka taɓa ganin shi ba ai wannan bakin raƙumi raƙuma ne da ake samun su a cikin aljanu to wannan raƙuman su za a samu guda uku in aka same su guda uku kowane raƙumi guda ɗaya in aka yi aikin shine ruhanai za su yi aiki da wannan raƙuman za su je su jide ma kayanka kai za ka faɗi ina za a je a sauke maka su alhamdulillah za su je su ta ɗiba kawai sai da ita ganin kaya suna tashi ina gaya maka ba shegen da isa yana ba kwastan ba ko mai sa kuta ne bai isa da alƙur'anin allah bai isa ya hana su tashi ba to abin da za ka fara bayarwa a ah, dubu ɗari hudu da saba'in za ka bayar dubu ɗari hudu da ma'amu hamsin kacal da saba'in bugi da saba'in kacal a kacal ɗari shida da hamsin to in aka yi wannan aikin abin zai yi dai an a sosai kuwa in Allah ya sa da ai in dai za a yi haka ni ba wannan ba matsala ba ta tare da yau ka bada kuɗin nan kafin kwana biyu ina tabbatar maka ina tabbatar maka an kai kuma an kwashe maka kayanka ka za a kwashe maka kayayyakinka to yanzu na biya ka da dala ne ko kuma da kuɗi irin namu na Najeriya na a kuɗin Najeriya zaka bani dala dan uwan dan uwan Trump ne ni to ba matsala yanzu akwai naira miliyan ɗaya a mota to zuwa an juma da yamma sai in zo da kai na hukumar turo dan sako to babu babu su a cikin motar a cikin motar tana can filin parking ne ah. ka san matsala ta karo wuta Allah kwaye ya kame ka gaskiya ne to shine abun da ta fama da shi to kai kai kai kokari ba yau in ka kawo jibi eh, kayan ka za za ka faɗi inda za a je maka to ai Allah ran ma ba dan kan in tafi yanzu da gudu a ina gudu a dauka sabon mawukaci ba ai da zai fata fitar gudun kama mun banda ba ma san zalunci ko kayan illan container ne zan sa a debo maka a san inda za a kai maka ba wannan rubutun ka gan shi ka yi kokari ka wanka da shi kafin magarba ce karka karka karka kwarta da sanyi nan da ake gabanin fadowar rana kafin rana ta faɗi yi kokari kai wanka da wannan rubutun to ka zuba a ruwan bokitin kwakwara sai wanka da shi yawwa ka kawo kuɗi kuma nan zo da <laughs> Allah da ai abu wannan ne abin zumma na gode Allah ba mu Allah da asiri nan zaka bi da shi ko a ah, ka ba duk ka rikice na rikice kai ai da yawa <laughs> ko nan da ko san ne a ah. to wannan ya zo kun warke inda nan ne wannan ne wallahi ni matsala ta kishiya ce kishiya kashe ta za a yi ko kuma ta zama gurguwa ko a kawai ne ta fita ba an gama eba ni matsala ta akan jini. eba ki mallake shi malami saurayina nake so a mallake ni ya daina ganin hasken kowa sai ni. Sauri, ki mallake shi. Bikin ku daya. ni matsala ta kan kawata ce so take ta raba yin da saurayina dan Allah malam ka taimaka ka raba su ta yi nan shi ma yayi nan su yi hannun riga dan Allah malam ka taimaka malam akan mijina ne so nake in mallake shi in juya shi to ko ka in dai nan ai ko san Fatima mai ko nan ta ka bata da bai na ka bata nan duk wanda kuka rikice ya samu a garin nan a duniya kin wannan aliyu nan kuka wui wui sai zo nan tun daga tsoro zai fara kuka idan ya shiga sai ya fito da dariya wa adam yan zagon kuwa ya zo nan ya fito da shurin masaki wani kuce ba kore zama muke yi a nan? Ah, to amma ka ita ka fito mu na ga tun da muke zaune a nan

Gida na sauko? Iyo la mun Ina kwana. Ina kwana. Dukkin damu da hayaniya kasar nan hayaniya tun asuba kike sai ki hada wannan ki hada wannan kin hana mutane bacci saboda ita fa yanzu zan fita ban ban fita ban fita wajen aiki da wuri haka amma dai mutum da yara ba to da mai hayaniya ba kasan dole ka shirya yaran nan za yi makaranta kamar yaya yaran da tun asuba sun fita karfe bakwai fa suke tafiya eh? kuma duk abin da za a hada wa yara ai da asuba ake hada musu yanzu mai gida daga wannan yar magana ni ban ga abin zafi ba. Oh ba za ma kice ayi hakuri ba sai dai daga wannan yar watan ma yar magana ce ko? To kai hakuri. Shikenan kawai tana ce kai hakuri kai hakuri. Kaman ya? Mata ce kai hakuri. Sai ka hakura. To kin ga. Eh, to kin ga ke abinda nake so da ke ni na matsa ne ki wallahi a cikin gidan. Ina kuma mai eh, gida. Eh wallahi ina tsare ki. Kin gane? Kamun dawo cikin gidan nan na sake ki. Ki kwashe kayan ki ki fita. Saki kuma mai gida me ya zafi? Kama mai gida wani irin saki kuma. Kaman yara. Ana zaune lafiya. In ka fike ta ne su dawa zan zauna. Ga ni ba sai mu zauna ba sai in rika fita ba. ba haka na su ba. Ba ba ta sake. Wala ku kuma na kunci. Dan Allah kiya ku ki. Ni zan yi hakuri ko ki za ki hakuri. Kiya hakuri dan Allah kiya hakuri. Kin ji? daga wannan magana sai ku. Kiya hakuri ki kyale shi. Kin ga. Kai hakuri. Ki ga mata. kamun da kamun da na na riga na tafi ta ka kwashi kayan ki sauri ki je ki kwashi kayan kai zai same ki ke ki yabo kayan yau na gajiya lafiya da madalla ashe kin gane su wallahi Allah sarki to to yaya maganar abin da malam ya baki gaskiya abin da ya bani ai saboda kishiya ta riga ta fita amma yanzu sai matsalar gidan gaba daya a hannu sai ke wallahi yanzu gurin mijina ko kadan ba na jin daɗi kad kad kat ni shi ni ne rasa ina rasa shi almada to to a ce ya hada miki gaba daya to amma ba komai indin ma yana ma na kan hakuri na tasama ya abin da yake ba kuma ni bari ne haɗa miki gaba ɗaya sai in ƙara haɗa miki na kishiyar kuma sai ta yi kuma namijin ba kuma in ƙara haɗa miki gaba ɗaya yau da su muje in ji zai haɗa miki dan gaba ɗaya zan haɗa miki hira yau to ji na ko ga wannan wannan wannan ban allaya ita kokari zaki kokari zaki ko a ina ne a cikin gidan ki binne ta binnewa zan yi eh, wannan kuma ita wannan kar ki yadda ki rika kwanciya ba tare da kin sata a kasan fulo ba to ai ba ni kar nake kwanciya ba ni da mijina ke filan da zaki kwanta kullum da zaki kwanta in kuma abin zai miki wahala to ki sa ta a cikin kanki in ma an yi magana in an yi magana ki ce maganin ciwon kai shikenan ma ita ne wannan farai eh ita kuma wannan kin ga ta dogo ko <laughs> wanda bai san ki ba yayi asara to wannan ita za ta biya bukata wannan ita za ta biya bukata koranda, da ko menene wanda ake shan ruwa a cikin gida ki tabbatar da cewar kin je kin tsoma in kika tsoma ta dade a ciki ko tana ciki ko ba ta ciki kin ko da daddare zan saka ta da dare kan gari na wa da asuba ya dauke sai ki dauke ta shikenan ma kawai so ake ta dauki ruwan ko ta yi tsarki a ko ta sha duk abu da ya zan ki samu a randu a ba da ta shikenan an gama na manta ba ta koyi jabin ba ba a cikin ki dauko <laughs> aiki ya mutu hmm. ƙawata kenan abun fa ba faɗa ba komai daga fitowa gaisuwa shikenan ce je kina sake kawai shikenan sai ce ya sake ki wallahi shikenan to amma ke ba ta gani kamar akwai sharrin wannan kishiyar take kin san fa makircin mata ila ta bi miki ta ya ke da kisan komai anya ku za ta yi tun da fa muke tare da ita tun da ya auro ta ba mu taɓa samun matsala <laughs> gaskiya ne naki wasa ne ashe ki har yanzu da san makircin mace ba to ki ba an da shawara ɗaya zan baki ki dinga tashi cikin dare ki sallah nafila biyu ko hudu ne maki, ki gaya ma Allah kukanki ta ga Allah ya saka miki in dai haba ki da hakki haka ne na gode kawai mu karasa mun tsaya akan hanya mata <laughs> na zo ne akan maganar gida. to ina so a mallake mini shi ya tena ganin kowa idan sa sai ni shi saurayin ki. eh mata wannan saurayin naki ba a zaune yake ba yana tare da mugayen malamai ya azurce ki ya azurce ki ya asirce ki amma kuma ga wata yarinya nan yan fara doguwa siririya tana yawan ƙoƙarin yadda za ta ɗauki masa hankali ya daina da ke kuma kanta ka raba da shi kenan kwarai kuwa to amma kuma cikin taimakon Allah ga shi alƙalami ya ba mu cewar akwai aikin da za a yi miki ana yin wannan aikin yarinya saurayinki ko babu shi ta ce yi min kaza sai ya gaya miki sai ya tambaye ki yawwa dama abin da nake so a yi mini kenan to amma ba akwai wahala menene kenan aikin akwai wahala aiki ne wanda yake ba sha ake ba ba daurawa ake ba yauwa tofawa ake eh tofawa ake ba matsala in dai bukata za su biya to ba matsala ko saboda aiki ne ni ban ma taɓa wata yarinya irin wannan aikin ba ba wata mace zan taɓa mata irin wannan aikin amma ke so na yaba da hankalinki ha abu ne mai sauki in dai kin amince to za mu shiga daga ciki saboda nan ɗan abin da yasa ba a buƙatar in ana aikin ana tofin to iska ta rika shigowa tana kwashe albarkar abin da ake tofa za mu shiga daga ciki za ki cire dan kwali za ki cire mayafi za kuma yi tofi sai na cire kuma dan kwali da mayafi ba yi mu bane ba yawwa hanyoyi ne da za a samu biyan bukata in kina so a yi miki shiga in ba ke so a yi miki fita ni zaki wani ma baba haba aran ma ta shi ta sha aran ma haba aran ma ai Allah baka ai baka ai da albarkacin makaranta ga furfura an dole mu girmama ya aka yi aran ma ya aka yi ya gajiya lafiya alhamdulillah ya ya aka ji da jama'a lafiya lo aran ma to babu laifi ma'adalla to a zahirin gaskiya abin da eh. ke tafar da ni na'am bayan Allah nan da ka sauka albarka nasara gaskiya ba mutanen arziki bane harkar ruqiyyan nan da suke yi wa mata a gaskiya akwai lalata a cikin ta to aran ma kuma kai yau kishi har da maza a ciki aran ma ba magana kishi bane a to kishi ne an rama a'a to kai kana zuba kana fitowa da mata aljanu ne a garin nan shekara nawa kana garin nan karatu ba inda unguwa unguwa ta alkur'ani duk ba inda baka shiga ba an rama ma ka noke ka ai shiru ka boye sanin ka Allah ya kawo mana mutane suna fitar da aljanu abu an rama abu an rama gaskiya irin abubuwan da suke yi eh me suke yi ya keta ka'idar addinin me suke yi ya keta ni bai keta ka'idar ta ba to saboda haka yalla bai na dai kawo maka wannan in abin alkhairi ne za ka gani in ma kuma saɓanin haka ne za ka gani baki kake yi ne babu magana baki babu babu ba magana baki arama arama Allah ba ka nasara ina wallahi ta yi tsangayarka wallahi akan malaman tsibirin nan ta yi tsangayarka Allah na gaya maka ina dalili ka ki boye ka boye sanin ka ka yi nuku nuku ba ka fito da gaskiyar lamari sai da bayan Allah suka zo ake fitar da aljanu aljanu nawa aka fitarwa mata a garin nan malam ina He, kishi kuma kishi ma abu ma ya bar mata ya koma maza na barka eh, lafiya billahi da ziba dan furfura na rufe ka da duka na barka lafiya ha kanci kai haba yawwa a ramaka lahu

ya zo da manja da garin kwaki ya kasa yana gina ɗinsa daidai gwargwado eh. to sai wani makocinsa saboda ya ga irin abubuwan da yake samu eh. shi ma sai kawo irin kayan ah. yana kawo irin kayan kaga me abin ta shi kenan ta baturi adawa kenan yawwa wala bari mishi magana gwanon yaji <laughs> ni ne na kawo manja eh. da garin kwaki daga garin muhajiji na zo na zuba shago biyu ta nan da yana <coughs> akwai uba nan dino malamin kemis ne mai allura nan kuma akwai mustapha na jaja eh. shi kuma na tsira shinkafa da motsar dawa to ni da na gurin garin kwasi kafin su kama goma na kama hamsin shi ne idan su a kaina sun ne ni sun ne ni don Allah malam ki mai da su kuma kuma kauniya shi da budan na sun tadda ko yana nan ko baya nan inda ina nan an gama ah! <laughs> alhamdulillah ba shi labarin na fi dakta bane na fi dakta ne mai bayani mai magani gaba ɗaya da kasuwar kurumin ba komai yanzu na bi dakta shi yake kawo shi yake odan magani kwarai kuwa kuma nan na kawo shi yanzu duk garin nan ba gwamnati ma take ka magani kowa alhamdu ba ba ba da ake yin maganin nasa ba ki fanci mu gana ba ni mon ja da garin ka da mu wanta ubana shi kemis ne da shi eh. shi mustafa na shinkafa masara dawa da mu ina so da su ma kawo ne babu idanu ko kuma mai da su ah. kuma babu iyo kana ga kai yawwa rahoton yin samun kuka da Allah ta yi kasuwa ta nace magana hankalin yawwa kantiri kuwa eh da yi min wata tsiya da ya zo ka kawo shi ne masa abin alheri yanzu da samun ɗaukaka da ya mun tsiya da na haka wani rami kato na binne ka sake jin ka ina look to inda za a kawo ka kai mana hikima ka gudu mu ce ka haka za ka to ko ka ɗauka sai ka faɗo rintumowa za ka kai wannan ka ki ji komai mu dana mu duniya abin da za a yi eh. yanzu malam baya na eh? malam malam ba ta da abokin aikin na ba eh, baya na eh. ka bari idan ya dawo za mu zauna mu tattauna mu ga irin siga za mu dora ka mun gode Allah o kuma gaskiya a karamar ne wata kila mu a haɗa kar dangon bare wala ni da dangon ce duniya ya dadi wa Allah mun gode maka alhamdulillah ba komai wala mun gode sosai wa sami sami ya ce wala ki ka wanki ki dan wanki mun gode mu ba komai kai kai a ka in dawo eh shike na sai sai aka eh sai ku dawo zai yi gaskiya kenan Ah, ni ina to ina in ya shiga ciki eh? ai je ga kuma ba rike samu ka gani shine matsalar ka je ka eh. je ka zauna eh. in malin ya dawo zamu samu da zamu saka wallahi alhaji yawan shehu wallahi mun gode Allah mu wani ai alhamdulillah ai daukaka alhamdulillah wai sai gyare ba komai ba komai ba komai ba komai wai shego ba komai wai shego wai sai gyare ro akwai ba da ba lo ma gyare ro o yayye ba komai ba komai wallahi mun gode Eh. Allah ji wanki ji wanki wa madalla madalla ma madalla Allah ji kai wanki da wanki ba a su Allah ka a wato Allah na da nan da madalla Allah ji Allah ka da akara eh? da na ga koyaushe eh. zan ganka da ihu yanzu kuma na ga wato je mun ni samu matsala ce yarinya ce zan yi tukiya an ba da tukiya da tafi kuna da ram riki da ka za abin da ya ka ce wuta iya wuta wallo Allah aljanun rubiya ai bai iya rike gaimu ba ta wuta sallau ke to shi ke to shi ke dan dawo da shi madalla yawa madalla yawa kin furban kawo shi yawa yawa Salamu alaikum. Alaikum salam. Akarama kallahu. Akarama kallahu ka san Allah. Namijin duniya gaban ka ta faɗi. Ya ya daga ina haka? Wallahi Allah wata na kawo mana. To. Ita so take ta shiga wasan wasu so take ta sura. ko Ko ce mata ai nan ne gidan. Alinu ma ne gidan yake. Ka wa gidan ta wani allo. An riga an gama da abin sa. Kai in dai wannan ce an gama ina bunta shehu. Umma shehu ta Kaduna. Bunta shehu ta Kaduna. Eh. Ai umma shehu wa ta kwana bakwai ana amma shehu wai wai wai wai sai da mutum kare mata aljanna da ke tas na dasa mata ɗaukaka a duniya kake ba ke ba ma a nan ƙasan ba a ƙasa ne matakin biyu ba gani ko ai an zo gidan a na faɗa miki ba abita wuta ba ta zuwa ne ba malam na ji labari ba wata ce ma ta bashi mota wannan mm, ya sunta mm, mm, wannan da Allah gaban ta bashi to kuma ya na gaba ya baya hawan motar a ayyo kuma kai amfan da tiyar ka Allah na tuba yanzu malam ya hawan mota ko ɗaya daga cikin gidajen naka mana a a kuma kana ana hada hada da mutane a nan gurin kuma ga yan baka sun saka a gaba ba sai zai samu matsala ai eh. ai shi sai za ai kana da dabara ai ya ne ka da haka nake to yanzu ya babban malamin yana ciki yana ciki to bari mu shiga aiki ki tukuna amma za ta shiga a'a mu shiga tare da ita ma ita kadai dai ita dai ke je ki mu shiga ina gidan ki ana amma ka yi Allah ka san Allah wannan idai za ta bada haɗin kai eh. to ita fi sai ta gaban ka ganin nan sai ta gaban ba a ta ta shafi wani ba gaban a nan mota ta ba mana ta ba malam mota a ah, a ah, a ah, to tana ina malam baya hawa motar ai a ya kai kasuwa ai kasan saboda ta fahimta shi al'amarin na rayuwa in kace zaka irin wannan sai ka ga zane sun sun dame ka wurin je kai su ko aiki a malam a sai dai mu shiga tare ban gane ku shiga tare to a ni ma na dan kai me ka sani aljani yanzu kana shiga in baka mai da kai dan wada ba shege ne. wala mai wada a ciki aljan aljan a wala an qur'an zai tsamaya da aljani to fito fito kada a fita haba an tashi za a yi da zai ya kan da gobe saboda a dani masa san taro da yarinya ina jin menene bukatar ki malam wasan hausa nake so na shiga kuma ina so in yi suna in samu ɗaukaka akwai ƙawata da ta min kwatancen wurin kasashe idan na zo ko ne nake buƙata buƙata ta za ta biya wasan hausa irin wannan wanda ake nuna idan eh, shi ke zuwa shiga masha Allah <laughs> yarinya za a yi miki addu'a za ki shiga wasan hausa amma kina so ki suna kamar jamila na hudu ko kuna halima a titi irin wani sunan ki so ki eh. to akwai aikin da za a yi miki akwai aiki da za a yi miki kuma zan baki laya kina shiga duk wanda yake daukar labari ya ba su ce za su yi masa aiki sun daina bashi za a dawo ana baki amma ba magana ta gaskiya aikin yana da wahala ko menene malam na amince zan yi in dai zan dauka yawwa yarinya kin san ita neman duniya ba fa a yanta a zaune kuma ba a yanta ta boye boye ko da wani hukumi ko abin da yake da akwai akwai akwai akwai wani abu da muke rubutawa za ka rubuta a goshin ki haka dan mintuna kaɗan sai a wanke in aka wanke shi to tun daga nan da aka fara rubutu haka ake biyowa a hankali har kabar ana rubuce rubucen nan to da an yi an gama ɗaukaka ɗaukaka kin san naira naira wannan kuɗi da ake kashewa to sai kin fi naira shige shige ki shiga nan ki fita ki shiga can ki fita ki shiga can ki fita haka nake so wani kin ga daki can ki shiga to a nan za a haɗa muke to in haka ce ke eh, mala ai ne zan iya yi ba kuma za ki ba ta abada an ba ta biya mu shiga daga ciki <laughs>